za mu fara daura a cikin wannan masallaci da albarka wanda a ɗazu an fara daura na mata wanda aka ci gaba da karanta littafin da yake da alaƙa da zauratu ainihin inda sulmar wanda muka sanar cewa insha Allah bai da nazari wa insha za mu karatu na maza wanda yake da alaƙa da أقول أن الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى أيدي سوء matsayin su falalar su da kuma haƙoƙin waɗannan bayan Allah da haɓar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wanda zai gabatar da wannan daura kal'ada ne dan uwa malam Bashir Zaria tare da dan uwa malami Muhammad Nur Al-Bawjami kuma dukkan su alhamdulillah da sun samu halarta wannan majalisi na ba tare da wani lokaci ba ko da lokaci ya riga ya ja sha Allah zai yi kafin magana zuwa ga malakuwar domin mu ji gabatarwa na wannan dawa a yau da kuma abin da za mu iya samu na karatu ko yi karatu insha Allah da fatan kuma za su ba mu haɗin kai yaran da za su yi shuru da su da su su zama wannan karatu mai albarka السلام عليكم ورحمة الله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 24 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da takwas ga watan uku shekara ta 2021 a wannan masallaci mai albarka masjid darul abrar da ke nan ƙara yaro badarawa kaduna kamar yadda ɗan uwana malam hamza aliyu ya gabatar an tsara cewa insha Allah a wannan rana za a fara karatun daura na wannan littafi al-isaba fi fada'ili wa huquqis sahaba wato mamako ko girgije da yake ɗauke da falaloli da haƙoƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wannan littafi ba shi ne karanta shi karo na farko da muka yi a wannan matsalaci ba sai dai bukatuwa ya kai ga bukatan sake karanta shi saboda dalilai guda biyu na farkonsa an jima da yin karatun wanda haka ya sa ba a samu taskace wancan darussan da muka yi a baya ba kuma da yawa daga cikin mutane suna tambaya game da su sannan kuma la'alla ta yiwu an samu canji da Allah ko na ilimi ko bincike daga wancan lokaci zuwa yanzu sannan abu na biyu wanda shi ne babban dalili muna cikin wani lokaci da yake dauke da jarabawa mai tsananin gaske jarabawa da wasu tun suna zagin sahabbai a boye yanzu ana zagin sa a sarari ana cin mutuncinsu wasu su aibanta su gaba daya wasu su yi a akan daidaikunsu. wanda wannan ko shakka babu lafiyayyen hankali kansa zai iya sanar da kai cewa fitina ne bala'i ne mai girma ke fuskantar al'umma sabili da duk wanda ya rushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka taba raba ɗaya biyu ba akan cewa addinin musulunci yake so ya rushe To mutane kuma sun yi nisa da sanin suwa ne ne sahabbai akwai bukatar a san su a san suwaye su a san darajojinsu kamar yadda wannan littafi zai bayani sannan a san ma mene ne haƙoƙinsu a kan wannan al'ummar saboda sun yi nasu sun yi na masu ƙaramin ƙarfi sannan har sun bai wannan al'umma bashi wanda suna jiran mu mu biya su wannan bashin da suka bar mana shi su ne mutanen da jininsu ya fara zuba saboda mu mu samu musuluncin da yawa daga cikinsu an kashe su an tsiyayar da jinanansu irin su kubar bin adi irin su mus'ab bin umair ga sunan da yawa waɗanda ma matasa ne zarata amma suka baiwa Allah rayuwansu ba don komai ba sai don ni da kai mu taso mu san menene addinin Allah har mu iya bauta mishi waɗannan mutane su ne surkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su aure saboda ya yarda da hankalinsu da ɗabi'arsu da addininsu su ne mamu na farko da suka fara bin jam'i a bayansa ya ce sami Allahu liman hamida suka ce rabbana walakal hamd su ne mutanen da Allah ya ce duk dukiyansu da tsarki kuma ya karba har ya faɗaitar da annon sulasun cewa ya karɓi dukiyansu ya ma'addini aiki da su don ya ce da shi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim sannan ya ce kai musu addu'a wa salli alaihim inna ka sakanun lahu waɗannan mutane ‘yan uwa musulmi sanin rayuwansu yana haskaka zuciyar mumini bin tafarkinsu ba zai sauke ka a ko'ina ba sai farfajiyar aljanna sannan nan ya tsoratar da mu zaginsu ya nuna shi mu wanda ya zage su fasiki ne shi a wurin Allah wanda kuma ya yake su to ya shiga da'ira ta kafirci in har ya kai ga abin da ya kudurci a ransa yana iya kai shiga wannan to lokaci ya canza ana cikin yaƙi na na eh, gazwin fikiri ana yaƙan tunanin mutane a yanzu ana yaɗa shubuhohi musamman a social media da sauransu wasu suna fitowa su zage-zage su mutunci su rashin mutunci su ƙazafi su yaɗa ƙarya da ƙarerai a daidai lokacin da ba zai taɓa yiwuwa ba waɗanda suka san gaskiya kuma su ja bakinsu su shiru sai dai ya bambanta yanda kowa yake tallata kanshi da kuma yake tallata hajarsa idan wani ya faɗi ƙarya in yayi zagi akwai masu zagi da fatanci kai kuma sai ka zo ka faɗi mai Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba mahaukata ne, duk wanda Allah ya shi da nufin shari'a idan ya ji gaskiya yana gane ta in kuma Allah ya shi da nufin rabo to yakan karbe ta har ya aiki da ita saboda haka ya kuyan kwa musulmi kamar yadda ku sani in an ce daura ne to zai zamto karatu ne tsaka-tsakiya musamman ma duba da cewa mun taba karanta littafin a wannan masallaci kamar yadda muka faɗi ba za mu yi da sauri yadda za a kasa fahimta ba ba kuma za mu eh, tafiya na jan kafa ba ta yadda zai tsau lokaci muna fatan insha Allah ta'ala idan ma mun samu yadda muke so ranar laraba za mu karkare karatun littafin idan ya yi tsayi insha Allah shi ne dai ba zai wuce ranar alhamis ba kamar yadda na faɗa sunan littafi al'isaba fi fada'ili haƙoƙin sahaba babban malamin da ya rubuta shi ne abdullahi bin salih al-qusayyin wannan malami yana na a raye har yanzu ko mun yi tarihi mun yi tarjamarsa a wancan karatu da muka yi na farko kuma shi yana nan da haka ba za mu bata lokaci a kai ba illa iyaka dai abinda za a iya tsosanowa don ya kawo nasuwa a zukatan wanda za su je karatu wannan littafi malami ne babba ba karamin malami ba daga cikin manyan malaman da ya karatu a gabansu akwai sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala akwai sheikh muhammad salih al-usaimin sannan kuma akwai sheikh muhammad dina albani sai da ya fi tasirantuwa da malam abdulaziz ibn baz Allah ya ji kansa da rahama sannan kuma malami ne da yake da shekaru dattijo ne kuma ka san irin wannan sun fi nuna a cikin ilimi sun gajiya sun ga yau kuma hasashensu na gobe ya fi nisa da tafiya fiye da wanda yake matashi ne shi fatanmu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta abin da yake so kuma yadda da shi kuma ya karba mana daga cikin abin da muke yi abin da muke so kowa ya buɗe zuciyarsa a nan kace muna so ne mu karanta wani abu game da mutanen da Allah ya ce ya yarda da su kuma fatanmu shine Allah ya ƙara musu yardan sannan mu ma kuma ya tarfa magarinmu garin mu nono ya yarda da mu a bayansu. Wannan shi ne babban makasudin da ne sa mu karanta wannan abu na biyu shi ne 'ya'yanmu. saboda in mutum bai ba a hankali ba wallahi yanzu kana zaune a gida sai a sa ɗanka a hanyar zagin sahabban annabi ka sha mamaki za ka sha mamaki ga malam hamza aliyu ya sani shi shaida ne a wurin sama na faris akwai ban allan da ya zo ya kawo 'ya'yan shi makarantarmu ya ce shi a ranar yake so lallai a sa ya zo a matsayi malam hamza ya fara mun magana sannan ya kira ni a waya muna tare da shi menene babban masuwarka shine an kunna an an wa'azi a gidansa an sa Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe hafizahullahu ta'ala yana karatu sai dan shi ya kalli mahaifiyarsa yace ki daina sauraron wannan an ce a daina jin ta ce kai in juwa ya ce to ai ba ba shi kadai ba har da wannan da ake sa bulu ɗin kyalle a bayan shi a suna tv shek amini ibrahim daura da ma shek jafar mahmud adam wanda ya rasu duk kide na sauraron su mama an ce da yan bidiya ne inda haza da huwal balaul mubin to hankalin shi ya tashi kwarai da gaske Ya ce shi ya tira ya ɗan shi ya malaman makarantar su ne ta gaya musu wannan sun ce kwata-kwata a daina sauraron su da kuma albani a daina kallon su yan bidiya ne kar ma saurari su kwata-kwata ba alkhairi tare da su ina tsammanin ko tausaya ta mutumin da dai a bi shi masallaci a tura mai harsashi a cikin sujada a sujada a kashe shi na ga duk fitinan ka ko kama bakin ka kai akan wannan mutumin ma ba ka san shi tunda ni na san inda za ka yi sha'awar mutuwan da ba wannan ba to sai dai ko ka ci baya ba dai gaba ba a dai wannan zamanin kai mutuwar shahada a cikin sujada ta sallah a ɗauki ranka annan ba garama abu bane to wannan da kuke gani na san kun ji abun bambara kai wai rakumi a wannan bai da daɗi amma wanda ya fi shi bala'i shine zagin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana yada da'awar ana yada da'awar sahabbai sune kololuwa saboda su ne suka yi daidai annabi sallallahu alaihi wasallam tambari a aikin su yace daidai ne Suke kuskure ya gyara kuskuren kuma Allah ya ce ya yarda da su ya ce su ma sun yarda da ni kaga yarda ta kai yarda ka ce ma mutum na yarda da kai kuma na san kai ma ka yarda da ni yardanka da shi ta kai ta kai inda ta kai kamata ya kamar shi shi ma ya faɗa amma ka wakilce shi saboda baka shakka a kansa to waɗannan su ne sahabban nan sallallahu alaihi wa sallam yana da kyau yayan mu su san su mu sa musu sunayen su duk zamu ji a gaba mu karantar da su tarihin su wallahi duk wanda ya koyi da rayuwarsu dan aljanna ne ka faɗi gaba gadi saboda Allah ya tabbatar musu da haka to so da haka nan yan uwa musulmi littafin ni ban magana abu goshi wasu da na san mun karanta shi anan ina tsammanin da shi a masallaci to amma dai na ga kuma da yawa ba su da shi a hannunsu aiki ya ga liman kenan to ku hakuri na tafi a guje ku tunda ba ku da littafi amma dai yi a kila a nemo kafin darussa na gaba ko malam ya buɗe littafin zai ce bismillahir rahmanir rahim wannan ma mun sha bayani akai muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wal aqibatu lil muttaqin sannan ƙarshen cin nasara yana ga masu tsoron Allah ya Allah ka samu a cikin wala udwana illa ala zalimin sannan babu nuna karfi ko ƙetare iyaka face akan mutanen da suke azzalumai ne su malai ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta face Allah al-malikul haqqul mubin mai mulki na gaskiya kuma mabayyani wa ashhadu anna mu'anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma jakadansa ne as amin malai ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma amintacce ne wannan gaskiya ne wan nasihul mubin sannan mai bayyanar da nasiha al-mab'uth bil haqq Allah malai ce wanda muka aiko shi da gaskiya sannan kuma a baina yadai sa'a an aiko shi gaba ga alkiyama bashiran yana mai bishara ga duk wanda ya bi Allah ya samu rahama kuma ya dace wa naziran sannan nan yana mai gargadi akan duk wanda ya saba ma Allah ba Allah zai iya saba mishi dan shi bai haifa ba ba haife shi ba alakar ka da shi ita ce ka bi shi in mutum ya saba mishi to shi ma mai iya saba masa ne ya san mu sani akwai aljanna ga mutanen kwarai sannan akwai ukuba ga wanda suka saba Allah ka sa mu cikin na kwarai ka tsare mu daga sabawa wa nadhira lil alamin sannan kuma mai bishara da gargadi ga halittu wa rahmatan lil mu'minin a keɓance kuma annabi sallallahu alaihi rahama ne ga mu'minai wa hujjatan ala al khalqi ajma'in sannan Allah ya turo shi dan ya yanke hanzari ga halittu gaba daya sanadiyan zuwarsa ya zo da dukkan abin da bawa ba zai iya ce ma Allah wani abu ba a ranar alkiyama sai dai idan bai bi shi ba Allah kuma ya samu dace da biyayya mu gare shi wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi mala ya tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa na amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi tun a karan farko shi yasa Allah ya ce ma imanin kama ba za ta amsu ba sai ya zama irin na sahabbai dan ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtada wa azzaruhu sahabban nan sun karfafa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa nasaruhu kuma sun taimake shi wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu sannan kuma sun bi hasken da aka saukar tare da shi wanda ne Alkur'ani. Allah da kansa yakan ce ulaika humul muflihun waɗannan sahabbai waɗannan mutane su ne wanda suke masu rabauta sai ba ne ce amma ba'du bayan haka ya koyan uwa musulmi fa inna mimma kaffa bihi sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim daga cikin abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka da shi an ja'alahum Allah ta'ala ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine Allah ya sanya su su kasance abokanan rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma mun sani a nan sallallahu alaihi shine khataman nabiyyin shikamakin annabawa wasa gidil mursalin kuma jagoran dukkanin yan aiken Allah sallallahu alaihi wa sallam malai ce fa don haka nan ka sani su sahabbai ba khairu qurunil umma su ne mafiya alkhairin karni century din wannan al'umma ba taɓa yin wani karni da ke ɗauke da 'ya'yan halaltan tagariya mutanen kirki gaba da baya irin na sahabbai ba tun da karninsu ya ƙare sosai dai kuma a daddafa wanda ya dace irin nasu ya haye wanda ba bai dace ba tabbas kasa zai yi amma jirgin ɗagawa ya riga ya ɗaga da mutanen kwarai Allah ya haka musu da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare su Allah ka ba mu ikon koyi da su ka haɗa mu da su ba don mun isa ba sai don ƙaunar da muke musu don tsarkin sunayenka sannan malai ci gaba da koɗa su ya ce wa alamun milla su sahabbai su ne tutocin addini duk addinin da baka hango gurbinsa a wurin to ka kyala wannan ba addini ba ne ba zai kai ka tudun mun tsira ba duk addinin da za a tsira to sahabbai ne a sama in ka cire annabawan Allah saboda duk hanyar tsiran su suka bude ta su suka daga ta to duk inda ka hangi taro kaga akwai tutar sabai a sama ma'ana gurbin sa ake bi shiga ayi da kai hanyar tsira ce haka nan duk hanyar da kaga ba a magana, hanyar da sahabi ya bi a kanta to ka kyala wannan hanyar ba za ta bulle maka inda ake so ba saboda Allah ya riga sa su ne tutoci na wannan al'umma wa sanadi shari'a sannan su ne madogaran shari'a musulunci wa immatul umma sannan jagororin addini fil ilmi jagororin wannan al'umma fil ilmi wal amal a cikin ilimi da kuma mene da aiki yanzu ko qur'ani za ka fassara to fassarar sahabbai ka fassara Ba za ka fassara qur'ani da iya larabcin ba ya ko iyawanka ko bokare bokare ba zai fassara ba a ana fassara da aikin sahabi ne ko da ilimin sa wa azamiha wa ha jihadan, jihadan fi sabilillah sannan waɗannan sahabbai su ne mafi a girman wanda suka jajajircewa a bisa kafarkin Allah azza wa jalla wa min barahini fadli wa min barahini fadli wa manzilatihim daga cikin hujjoji da daraja daukakan darajar matsayin sahabbai su ne kamar haka wanda zai bayyana maka daukakan su da matsayin su kamar yadda malam yayi bayani na farko yace annallahu ta'ala qad asna alaihim hakika Allah madaukin sarki ya yabi sahabbai ya yabe su yanzu wani fa da gwamna zai yabe shi sai ya siyo jaridan da aka yabe shi ya tafaftin a facebook ya ce ga abinda mai girma gwamna ya faɗi a mu, ko ga abinda ai shugaban ƙasa ma ya kai yanzu duk inda tana ƙasar nan shugaban ƙasa ya bayanin abinda muka yi kai baka ji ba to yau Allah ne da kansa yake yabo yake jinjina subhanahu wa ta'ala sannan kuma jinjinan na akan sahabbai kai ka san wannan matsayi ba karamin matsayi ba ne duk abin da ne sa ɗan adam ma gajiyayye a ce wani babba a cikin mutane ya yaba ba karamin abu ba ne ballanta sana abin da mai kowa mai komai subhanahu wa ta'ala a ce shi ya yabo aiko wannan abin ka san ya cancanci a yabe shi Allah ta'ala ya yabi waɗannan bayan Allah fi muhkamil Qur'an a cikin hukuntattun ayoyin al wanda ba a shafe su ba har Qur'ani ya gama sauka wa shahida lahum bil islam sannan Allah ya shaide su da cewa sahabban nan musulmai ne wal iman kuma ya shaide su sun taka matakin imani wal ihsan yace sun ma wuce imani sun kai matakin kyautatawa ma'ana ya'buduna Allah ka'annahum yarawnahu suna bauta ma Allah tamkar suna ganin Allah ma'ana ya ayyukan tsarkaka ne zuciyarsu da zahirinsu bai bambanta ba sa munafurci abubuwan da suke yi abubuwa ne wanda Allah yake son su wa basharahum bitauba Allah kuma ya musu bishara da tuba wa ridwan sannan kuma Allah ta'ala ya musu bishara da cewa ya yarda da su kamar yadda na faɗa da zo wa asnafi ma addahu Allah ta'ala li ahli ta'atihi min na'imil jinan sannan Allah ya musu alƙawari da nau'ukan alƙawura wanda yi ga waɗanda suke masa da'a na cewa suna da ni'ima na cikin gidan aljanna Allah wani sarki ya tabbatar musu da wannan yan uwa musulmi duk zai kawo su wannan gabatarwa ne zai zo ya buɗe kowanne a wurinsa na biyu daga cikin abin da ke nuna fifikon sahabbai da matsayinsu a wannan al'umma yan uwa shine shahadatun nabi sallallahu alaihi wa sallam lakum bil janna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ya musu shaida da cewa waɗannan mutane yan aljanna ne wa bayanuhu li fadlihim sannan annan sulasulam ya yi bayanin matsayinsu da darajansu a ala sa'ir ƙorunin umma a kan sauran zamunna da ƙarnoni na sauran mutane Allah annan sulasulam ya tabbatar da cewa ƙarni da suke ciki ya fi kowane ƙarni daraja da matsayi a wurinsa wa annahum khairu umma sannan annan sulasulam ya yi bayanin cewa su ne mafiya alkhairi a cikin wannan al'umma ila ghairi dalika da ma wasu abubuwan da ba mu ambata ba a nan mimma tabata na daga cikin abin da ya tabbata alkur'ani ko a hadisi bi sarih mukammil qur'an wanda ya fito a fili cikin hukuntattun ayoyin alkur'ani wanda Allah bai shafe su ba wa mutawatir sunna da kuma hanyoyi masu yawa wanda suka fi karfin a ƙaryata su na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sun zo suna tabbatar da matsayin waɗannan bayan Allah ya ku jama'a lafzan a wani wurin ya faɗe su a magance ƙarara an ji kamar mutane goma da aka yi ma alƙawari da aljannin da za mu ji su ko ya ce abubakar filjanna janna wa umar filjanna, janna wa usman fil wa aliyu filjanna, har sai da je su goma nan ya ce wannan dukkanin sayan aljanna ne a wani wurin ya haɗa aboki da aboki da suka so juna don Allah suka bi abin da Allah yake so ya faɗa ya ce da wane da wane ɗan aljanna makwabta ne ma aljanna kamar da ya ce talha wa zubair jariya fil janna kun ga talha bin ubaidillah kun ga azubair bin al'awwam waɗannan mutane biyu ni annabi ina gaya muku makwabtan juna ne su a gidan aljanna ranar alkiyama kamar yadda yamma ammar bin yasir da mahaifiyarsa sumayya da babansa yasir da ake azabtar da su saboda sun bi allah yace da su sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi haƙuri ku iyalan gidan yasir Allah ya ce in gaya muku alkawarinku da shi ta ce gidan aljanna kun ga wannan lafzan a bisa lafazi a nan sulasulam ya faɗa suna nan in ka dinga kawo su sai ka gaji ma baka gama kawo su da duka To a nan sulasulam ya faɗi darajarsu a magance wa ma'anan a wani wurin kuma kwatance ya yi da su ko ya ce kwatankwacin sahabbai na kamar taurari ne ga sama zai faɗa a gaba za ku ji Ya ce, ran da kuka babu sahabbai na to abinda zai samu al'umman nan zai zo musu don musu sahabbai kariya ne ga al'umman nan idan babu su to fitin tunu za su zo don haka idan aka raya ambatansu da aiki irin nasu an tsara fitina kenan idan kuma aka guje su aka guji ayyukansu aka ɓata su jama'a suka kama hannunsu ana cin mutuncinsu to wallahi tallahi abinda Allah ya alkawari na fitina sai ya same mu ba yanda za a yi mu tsira saboda ka tabo wanda Allah yake so ba inda Allah ya kyale ka Allah sallallahu alaihi ke faɗa Allah da kanshi yake faɗa yake cewa man adani waliyan faqad azantuhu bil hadd duk wanda yake faɗa da wanda nake so to wallahi ya sani na shelanta na raba mishi goran yaki ni da shi Allah za mu kwama ya kake tsammani a sake maka NDA kadai ya zaka kare ya za ka kare ko nan aka sa kake jin garin eh kana fita ce shoot aside sai ka ji an kashe wani an kashe mutum biyar can bakwai can kowa ya yi bi to ina ga ce Allah ne zai fada Allah fa shi hanyoyin fadan shi suna da yawa zai iya makantar da mutum da ya makantar da saboda sun ci mutuncin sabai ya makantar da su har abada ba su dawo da ganin su ba. zai dora mutum rashin lafiya kijin magani ya gama duk abin da ka tara na dukiya sai lafiyar ta cinye kuma a hana lafiyar ya lafiya to duk waɗannan suna ciki saboda haka nan annan sallallahu yake fada Allah ya malan ke cewa Allah annan sallallahu alaihi ya yabe su a ma'ana kuma haka nan yayi a lafazi daga cikin abin da ke ƙara tabbatar da falalan su ya ku yan uwa musulmi shine malai ce ijma'u ahli al-islam ala fadlihim haduwan da musulmai magabata malamai suka yi akan fananan sahabbai wa rif'atihim da irin daukakan da Allah ya ba su wa makanatihim da kuma irin babban matsayin da suke da shi a wurin Allah fil umma a cikin wannan al'umma din shi yasa duk muminin an fade sai kan ji dadi a ran shi munafiki ko yakan ji kaman an zuba masa ruwan zafi saboda su Allah bai yi su dan muminai su so su dan munafikai su so su ba nana Aisha radiyallahu anha idan kun karanta a shari'a na ajuri za ku gani aka zo aka ce da ita ga wani yana zaginki yana cewa ke ba uwarta bace ke ba uwa bace a gare shi kun ga Allah ta'ala kuma ya ce annabiyyu aula mu'minina min anfusihim ko sai ce wa azwajuhu ummahatuhum qur'ani ce iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam uwayen dukkan wani mu'mini ne amma fa ba ka shiga sun kai mu'mini ne dan ya ce su uwayen mu'minai ne bai ce da munafukai ba shi yasa da aka ce wani yana zagin ki ya ce ke ba uwarsa bane tace sadaqa ya faɗi gaskiya dan Allah ya ce mu uwaye ne ga mu'minai ba munafikai ba kuma gaskiya ne an gane ko tace gaskiya ya faɗa mu mu uwayen mu'minai ne ba iyayen munafikai bane mu haka Allah ya kiraye mu to dan haka nan mu san wannan yan uwa musulmi ce yace fasara fihim dan haka darajar sahabbai wa uluwi manzilatihim da daukakan matsayinsu makanatihim da darajarsu fil umma a cikin wannan al'umma mimma la yamtari fihi aqilun musifun wani abu ne wanda duk wani mai hankali mai adalci ba zai shakka a kansa ba ba zai shakka a kansa ba saboda me ba yanda ra'ayi Allah sallallahu ya ɗauki yar cikinsa ya ba su aure inda bai yadda da su ba kuma ya ba wani matarasu ya ƙara ɗaukan wata ya mika ka tambayi dattawa tawa ga su duk wanda aka ba aure ta su aka ce a ba shi kanwanta koyar an ji daɗin zama da shi da ba a ji daɗi ba cewa za a an yadda kwallon mangwara an huta da guda to haka annan ya ba su aure dalilin da ya sa ma ke ce masai na usman zin nurai ne kenan ma'abocin haske biyu saboda ya aure 'ya'yan manzo Allah sulasunan har guda biyu da ta biyun matararsu ya ce kai damuna da tauku baka nami. wallahi da mun baka saboda ya yarda da su ya aminta da su kuma ya san cewa suna da matsayi a wurin sun yi jihadi da shi sun ba da dukiyar sun yi hakuri da shi Allah ya so su ya kuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam so su ya tausaya musu fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik Allah ce fa'fu anhum wastaghfir lahum ka sautauta musu kai musu rangwame za su yi laifi dan mu 'yan adam ne amma in sun yi ka roƙa musu gafara ba ka ce su roƙi gafara ba saboda Allah na son su sai biyo ta hanya mai daraja ce kai mai daraja roƙan ma masu daraja gafara daraja ce wannan kwarai da gaske an gane ko to saboda haka nan shine malaika wannan yake cewa fadlan an mu'minin mukallas wannan duk wani mai hankali adali ya san matsayin su ballantana ma wanda yake baligi kuma mai hankali illa annahu qad hadatha fi hadhihi zaman hadhihi zaman to ga maganan mu ta zo nan shine tunda kowa san irin zagin da ake masabai ko da irin fafitashin da ake ga mun dai ma matso kusa da tunanin ku shine abin da ke faruwa a Kano kowa ya gani za a yi kaza a yi kaza mutum ya zo ya ce yanzu kana hawa Facebook zaka sha mamaki wannan mutumin ya sa yara wallahi za su kira su don sayi abubakar da umar su dura musu ashar ashariya bakakirin ka je ta zo kai satin a ƙa'iduna a ƙidinmu group ɗin na halin ne amma haɗaka ne ana baje koli wanda ya isa ne fito a kwama da shi da aka ga in kasan kana da raunin zuciya kar ma ka shiga za ka ga abin da ke faruwa to wannan duk barbaran tunanin yana ne na tafiya in ba ana koyar da mutane waɗannan littattafai ba za a waye gari sai ɗan ka je barbaran wannan tunanin matarka ta yi makwabci ka sai ka ga fitina ta zo cikin al'umma to shi ne malam ke faɗa nake cewa a wannan zamani abu ya faru an takallama fihin eh, fihim mutakallim wani ne magana ya iya buɗe baki ya faɗi abin da ya so ya faɗi a kansu fa qadaha fihim qadihun wani mai suka ya soke su sarran shi to kun ga dama ita fitina haka take zuwa in ta fara da kasa ta hausama da ya fara zagin muawiya ya ɗaga ya koma abubakar umar to yanzu ma ya je kan oga ne da kansa gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam to in an an ci gaba sai har Allah da kanshi ya zage shi inda ai an taba yi a baya a kuma jihar Kano din ko iya fito fili an ji wanda yace si shehun ku yau inda manzo Allah subhanahu yana siffanta su saboda shehin su ba wanda yafi kowa daraja ya taka wuyan shi taka shi saboda shehun su da malamin to wannan kun ga an bar mutane cikin jahilci da rashin koyar da su ba rikici ake ba ba zagi ake ba kowane tsuntsu yana kukan gidansu ne eh duk lokacin da aka zagi sahabi kai garka je ka zagi malamin shi ko ka zagi shehun shi ba haka ake yi ba sai ka ɗauko littafi sai ka karanta sai ka ce ga abinda Allah ya ce ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kar ka rage kar ka ƙara amma dai ka faɗa mutane su ji in Allah ya mutum da shari'a zai shiryo, in Allah bai yi shi da shari'a ba nuzuran ce dama a uzuran au nuzura ko dai ka yake hanzari a wurin Allah in an je kiyama ya Allah mu dai mun fada saura su da kuka ji kun yi aiki su ma sai su fasa an gane ko yawwa to so da haka nan wannan yana nan ke cewa wasu masu sun soke su bima hasuluhu a tan fi ayanin ayanin minhum wanda karshen abin da wannan suka yake kaiwa wannan suka da suke shine ya kai ga suka a cikin ɗaiɗaiku ko zaɓaɓɓun sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa sallam aw tanaqqusun li jimlatihim ko kuma wani ƙoƙari ne na tauye matsayinsu su su gaba wa mu'adda ta'ala wanda ƙarshen abin da wannan suka yake komawa gare shi shine karyata Allah madaukin sarki Don ka soke su shi kuma Allah ya ce ya yafe musu to yanzu kaga ka karyata Allah kenan don ya faɗa kai ka faɗi kishiyar abin da ya faɗi ina fata kun fahimta Allah ta'ala in ka ce ai munafukai ne ta Allah ce laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar Allah ce ya karɓi tubansu, ya yafe musu har ya kaza yayi kaza yayi kaza a wani wurin ma ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai mai da zunubin ya zama lada kuma ya ba su kyautar ladan ranar alkiyama kuma ajin farko sabai ke fara shiga wannan ayan kafin wani in yanzu ka zo ka ce ba haka bane to Allah kake karyatawa kenan tunda dai gashi alqur'ani ina fata an fahimci wannan to su kan sahabi karyata Allah ne a abin abinda malaki sun nuna mana kenan wa ta'ani fi nubuwati Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam kuma duk wanda ne zo ke sahabi to tabbas yana sukan annabtakan zababban Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alladhi wanda shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam kowa ya sani la yantiqu anil hawa baya faɗi game da sarrai in huwa illa wahyin yuha ce wahayi idan an masa sannan sai malam yace wal qadhu fi sanadi shari'a sannan sukan sahabbai suka ne ga madogaran shari'a saboda ta hanyar su shari'an nan ta zo addinin ne yazo annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 60 da doriya ya rasu amma karnu sai da kai shekara 200 da doriya wannan shekara 100 da wani abu su suke tallan addinin su suke koyar da mutane su suka yi kurce-kurce a auratayya suka yi a gado suka yi a sallah suka yi a azumi suka yi a komai duk su suka gama gina wannan abu in ka rusa su to kafke nan kana nufin inda ma shari'an ta dogara nan kake harin farusa. to kuma in ka kore su to suwa za ka ba mutane tunda dai mala'ika ba zai sauka daga sama ya koya ma addini ba an gama an gama tunda nan suwa sai tafi an gama to ba makawa sai dai abu tsatso masdari mafuffuga ne kyau tatacce a karɓo addinin wanda kuma su waɗannan mutane su ne wannan Sau da mun faɗa abu guda ɗaya a kansu sun yi kuskure a nan sulasa ya gyara kuskuren sun yi daidai ya tabbatar da daidan don haka ba wani buƙatan waiwayan wai ka ce za ka kalli ya suke Allah ma bai buƙatan ka kalla don shi ya riga gama ne kuma da kai ce koyar da mu wata tarbiyya alƙur'ani yake cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kun ma kasabtum ku dai ji da kanku kai a takaice kenan su sun riga sun wuce kuma Allah ya amsa shi yasa ya Allah ka zikan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da rahama yace wato hatta rikicin da ya faru a tsakanin sahabbai sayyidina Ali da Muawiya radiyallahu anhuma yace kai fa da ka zo a wannan zamanin abin da ke kanka shine yanda Allah ya kubutar da takobinka bai shiga an buga da kai ba to harshen kuma ya kubuta akan magana akan su tun da Allah ya taimake ka baka nan aka yi aka gama to ja bakinka kai shiru duk Allah ya ce a da su ba su da mahalicinsu kai dai an ce ka girmama su kuma ka bi su ina fata mun fahimci wannan to shine sai malai ka ce wannan sukan sai na bayuwa za ga shuka game dogaran addini wa tashkiki fi fi tawabiti wa wa tadlili a shababil umma sannan kuma wa tashkik sukan su sanya shakka ne fi tawabiti a cikin sanya abin da suke tabbatattu Allah ya tabbatar da su amma sai ka sa mutane shakka a kansu kaga ba amfani sannan ya ce wa tazlilun sannan su kansu wani batarwa ne ake yi na shababin umma ga matasan wannan al'umma din in an ci gaba da haka wa mujaratu azzanadiqa sannan kuma da asalin wato karkata irin na na zindikan mutane wa sururu a'da'i islam da kuma faranta wa makiya musulunci don duk wanda zai zoke sahabi to kafirai za su so shi duk wanda zai zoke sahabi to zai samu goyon baya cikakkiya daga kafiran duniya za su so shi kwarai da gaske saboda dama aikinsu ne suka kasa shi yake yi musu yawwa wahada la yasduru irin wannan suka ko ga sahabbai baya samuwa illa an jahilin sai ga mutumin da yake dama can bai san addini ba murakkabin kuma jahilcin nashi mai hauhawa wanda yake ya harufu ya harufu wanda yake gaggawan kawo abinda bai da sani a kansa aw magmutun bin nifaq ko kuma wannan suka kaɗai yakan zo ne ga wanda ya zurfi a cikin munafurci duk wanda ka ji ya soke sahabbai to munafurcinsa kam ya kai kololuwa ya daɗe yana shirya ta bai samu kafa bane sai yanzu Allah ya bashi ko wancan na da ake magana aikin malam Jafar yana raye yake ta ishara a kansa yake ta nuni a kai shekara kusan goma sha zuwa ashirin baya ga yanayin da Allah yana bayyanar da dukkan abin da suka faɗi a kai sau da shi mumin yana gani da hasken Allah Allah ka ji ƙanshar Jafar Mahmud Adam da rahama mala yace tazahara bil bahti wa tahqiq wanda mai bayyana a rigan ba'asi da taƙiƙi kaga dai kamar ya dan Najeriya ne malamin ka ji ya ce ga Abu Harim ne aka faɗa su zo zan nuna musu yana ga wai bincike yayi ya gano yanzu binciken da ya shekara dubu ba wanda ya gane duk duniya duk malaman nan da aka yi a duniya su Imam Malik su Imam Ahmad Imam Shafi'i dukkan malaman mun nan na mazhaba da duk muka gina rayuwar mu akan abin da suka koyar da mu yanzu duk waɗannan abubuwa ya keto su ba su gane ba sai kai yanzu za ka zo ka ce ka gano kenan duk iliminsu na bayan kyaure ne naka ne ɗan cikin gida aga wannan in yana da gata ma kamata kai shi asibitin mahaukata a duba tunanin shi tsakani da Allah ta so da haka yin wa musulmi za ku yi mamaki kai kana ji abin bambara kai raƙumi a kabar amma wallahi yana ɗauka hankalin wasu to amma ba gaskiya ba ne. malai ce ya libatuniyatihi yana mai ɓoye abin da yake ransa wazan da fatihi wa nifaƙihi da kuma zindiƙancinsa na rashin addini da kuma munafurci walkullu la yajni illa ala sai dai wannan ta'addanci da yake ba a kowa yake masa face kansa sau da shi zai kare ma addinin nan wallahu mutum munuri, walau kari hal Allah ya sai ya cika addinin nan ko munafukai ba su so ko kafirai ba su so don haka in ka gama ana yin addini wallahi shiga a yi da kai saboda ko da kai ko ba kai sai Allah ya cika tafiyar saboda ba wanda ke yi Allah ke kallo ba me ake yi shi Allah yake kallo in dai abin da ake na Allah ne to ko zai daga kuma zai cira ta don haka shiga a yi da kai in ko mutum tsaya zagin sa abai to ya soke kanshi da kanshi Allah ya tsare mu malai ce yana jawo mu kansa halaka ne illam ya tuba matukan bai tuba ba Allah ka bashi ikon tuba ilallahi ya tuba zuwa ga Allah kabla ramsihi gabanin halakansa ko ya zamto an ce yau an bizne shi a doron ƙasa? Allah ya nuna masa gaskiya ko ya bashi ikon dawa gare ta wannan ita ce fatan mu wa huwa yunabbi an shakwatihi wanda a zahiri yana ba da labari ne game da irin tabewansa bi khubti kitabatihi ta hanyar mummunan rubutun da yake yi wa kalimatihi da maganganun da yake faɗa al-mu'abbira waɗanda suke fassara an fasadi qawiyatihi mummunan barna ko da dake cikin ransa saboda Allah ta'ala na cewa wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih lallai Allah yana sanin waɗanda suke mabarnata a cikin waɗanda suke masu son gyara ne wa huwa ta'ala kuma shi Allah ɗaukin sarki mun riga mun sani yake cewa la yuslihu amalan mufsidin Allah baya giyarta ayyukan mabarnata Allah ka kare mu daga barna wa qad qala ta'ala a wani wurin Allah wannan sarki ke cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina lalle waɗanda take wuce gona da iri a cikin ayoyinmu la yakhfauna alaina ba za su boyi a gare mu ba za mu kama su watan wata rana kuma za su gane kuransu afaman yulqafin nari ku bani labari shin yanzu wanda aka ɗauke shi aka yi jifa da shi a gidan wuta ranar alkiyama khairun shi ne ya fi zama alkhairi amman ya ci aminan yau malkiyama ko ko mutumin da zai zo ran alkiyama cikin aminci zai shiga aljanna shi ne wanda ya fi alkhairi ko shakka babu wanda zai shiga aljanna shi ne mafi alkhairi kuma Allah ka samu a cikinsu imalu ma shi'tum Allah ta ce ku aikata abin da kuka ga dama amma ku kwana da sani innahu bima ta'maluna basir lalle Allah malaukakin sarki dangane da abinda kuke aikatawa yana gani Allah mun ga mukaddima ne sai mu ta shi da sai malam yace wal ya'lam haula lallai irin waɗannan mutane masu dukan bai su sani al'abdiya'u waɗanda suke dolaye don ko tabbas wanda su soki sahabi in ma da wanda ya fi dolo dolanci to shi ya ci da ciki ƙarshen sokwanci wanda ya soki sahabi soko na ƙarshe butulu babu kamar shi to yace irin waɗannan dolayen mutane su sani wa gairihim da masu wanda ba su ba irin wanda ke musu barbaran tunani ko daga waje ko daga ciki ko su ɗaunoyinsu ko su ba su fangila su ma duk su sani su sani su kwana da sanin cewa annan sahabata su fa sahabban nan da kuke jin su ridwanullahi alaihim Allah ta'ala ya yadda a gare su su sahabban nan ka nujumi sama wallahi kaman taurari ne a cikin sama yuhtada biha wanda ake shiriwa da su sahabbai ba sama ce ma yaro nisa sai dai ya daga kai ya kallo to na gaba ya gaba matsayinsa al'umman nan kamar taurari ne da ke sararin sama wanda ake ake ake ake ake koyi da su wanda ulul albab ma'abota hankali ke koyi da su kaga ashe wanda bai koyi da su ba akwai karanta hankali tare da shi wala yadurruha na kilab kuma matsayin nan nasu fa haushin kare ma ba iya cutar da shi wa anna ta'ala yudafi'u anhum kuma su sahabbai Allah madaukin sarki da kansa ne yake bada kariya a gare su fahum awfarul umma hazzan da haka sune mafiya gwaggwaban kaso a cikin wannan al'umma min qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah wannan sarki malam zai kawo ta aya ce kamar yana cewa ka kalli wannan ayan da zamu kawo ka fahimce ta to waɗanda ake magana cikin ayan wanda suka fi kowa moriyan ayan sune sahabbai wacce ce ayan gatanin sai yace inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu lalle Allah yana bayar da kariya ga waɗanda suka yi imani to yanzu aka ce wanda suka yi imani wa zai fara shiga tsakanin mu da su <laughs> eh su waye suka rayu suka da numfashinsu da na annabin Allah iskan da ya shaka suka shaka su waye musu addu'a na kai tsaye su waye suka haifi ƴaƴansu suka kawo mishi kamar abu musul ash'ari ya tauna dabino da yawun bakin annabta ya zuba mata jariri a bakin sai sha albarkaci zai zama ɗaya da namu ba zai zama ɗaya ba ba zai zama ɗaya ba to so da haka mala ce wannan ayan sun fi kowa ɗiban kaso da Allah ya ce yana ba da kariya ga masu imani to su suka fara ɗiba kafin mu mutu sai ya ce inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah baya san dukkan wani maha'incin kuma mai kafirci kuma wallahi ta bai ba sai ha'inci ba ka je ka karanta din Ka'ab bin Malik za ka gane haka le za a fita ba su fita ba annabi sallallahu alaihi ya ce kar wanda ya musu magana kar wanda ya musu kana matarsa safa ba mazan fa ba matan ma sai da iyalan suka rinka aikawa ya za su yi da zaman aurensu da su a cikin gida ka duba mace fa shi ke ɗaukar nauyinta shi ke ba ta matsuguni shi ke mata duk wani tsawainiya. kuma tana mai ɗan ta ganyen biyayya ko ba ta son saba mishi amma tun da ta ji annabi ya ce kaza wallahi sai ta fifita manzo Allah akan mijinta tace ya za ta yi ta fita ne ta koma gida har sai annabi ya ce ai musu magana ko ko ta zauna kuma tana ciki mijinta zai shigo ba za ya za ta da rayuwar aurenta duniya ce musu kunci a lokacin aka abin da yasa nace ba sai ha'inci ba har na wannan maganar shine an samu kafirai wanda suka tsallako suka samu suka ɗin. suka ce ku kyala mutuminku suna nufa nan su alaihi duk abin da kuke so za mu yi muku ku zo mu ba ku mulki mu ba ku kuɗi saboda a kunyata manza Allah sallallahu suka ce duk abin da kuke so ku kyale shi ku ce kun bar addinin ku taho ya ce suka ce musu ga kuɗi ga mulki mu ba ku tsalan ƙalan mata ko wanda kuke so mu ba ku ku aura ce na rantse da Allah gara mutu dan amsa wannan gayyatar ta ku gara in zauna annan sulasallar duk hukuncin da zai yi a kaina ya mun shi ya fi soyuwa a gare ni fiye da wannan magana da kuka zo mun da ita ya fifita annan sulasallar duk da punishment inda ake masa ya ba Allah da mannan sai gashi Allah ya zo da kansa yana cewa ya yadda da su ya ce kuma ya yafe musu to kun ga wannan ne abin da malam ke so ya nuna mana anan su ba su ha'inci ba ba su ha'inci annan sulasallar ba kwata-kwata duk abin da ke zuciyarsu suke nuna mishi shi ya sa wata fatawar ma da sun yi ta kai kasan waɗannan suna da gaskiya ba abin da ke ɓoyuwa na munafurci a zuciyarsu Allah ya taka musu da alkhairi kuma ya kwantar da su makwancinsu lafiya kafin ranar alkiyama to sai mala ya ce wa qaulihi ta'ala da faɗin Allah wani wakil da ce li yaghiza bihimul kuffar kuma dan kafirai su bakanta ran kafirai su suka fara sa kafirai bakin ciki a duniya su ne la tajidu qauman yu'minuna billahi suwa sauka kan sahabi ne sahabi ne an fito yaki ɗan uwansa na cikin kafirai shi yana tare da sahabbai yace ce sallallahu ku ban dama in yaki dan uwana da kaina dan kada wani ya kashe shi in zo ina jin zafin wani a cikin ku bari in kisan ne ni da kaina in kashe shi in san imani na yasa na kashe shi kar ma wata ran shi dan yi mun wasa da hankali dan wane ya kashe kafiri in kalla cewa ne ya kashe mun dan uwa a ba malam wai ya za a yi a zage mutanen nan Allah ya bari a zauna lafiya shi sa dole a zo a kan tuwaye su a koyi da su a gaya ma yara tarihinsu saboda duk wanda ya koyi da tabai wallahi ya tsira wallahi ya tsira saboda in fikihu ne sun fika fikihu idan dama babba abu da ake so imanin ka ya zamto mai kyau kuma su ne karshen masu kyawun imani duk wanda ya koyi da su zai tsira Allah ya taimake mu mu je mu samu gaba sai mu takaita insha Allah malai ce fala yaktazu minhum babu wanda ransa zai zai bakanta babu wanda zai ji ransa tayi baki dangane da sahabbai wa yahkidu alaihim kuma yaji yana da wani kulli na hasada a game da su wa yata'adda ala ummatihim kuma ba wanda zai ji yana ƙetar iyaka da zalunci a cikin alfarman da suke da shi wahum fi quburihim alhalin su sun gama nasu ma suna kwance a kaburburan su liyatashaffa minhum dan ya warkar da sarransa game da su ya rinka tono abubuwa game da su bayan su sun gama aiki ga su can suna hutu suna jira alkiyama insha Allah inda za su ga gwaggwaɓin sakamakon da muke fata mu ma Allah ya na mana daga cikin abin da suka yi mala ya ce babu wanda zai wannan mummunan abu na jin bakin rai game da su hasada a gare su keta mutuncin su. alhalin shi yana so ya warkar da dattin zuciyarsa ba mai wannan aiki illa munafiqun kafir sai wanda yake akwai cutar munafurci a ran shi ko kuma kafiri ne daga waje wanda zai zo ya cusa saboda aka abin da za a yi aw mulhidun ko mai ƙetare iyaka fajirun kuma wanda yake fajiri a ƙarshe yanzu duk kun ji wannan shimfiɗa sai mala ya ce bisa lihada saboda wannan dalilai da kuka ji mun faɗa a baya katabtu ya sa na rubuta Halihin nubza wannan wani ɗan yanki na rubutu amma magana ce mai girma a wurin shi ne dai tunda babban malami ne kuma da tawazu zai faɗa haka amma mu kam nan mun san babban aiki ne kuma Allah ya saka maka da alkhairi yace nayi wannan dan yankin rubutu ne an sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba komai yasa nayi ba face qiyaman bi haqqihim tsayuwa da haƙƙinsu da yake kanmu wa nushan umma kuma dan mu yi nasiha ga al'ummar musulmi su san su wane ne su bi sha'anihim dangane da al'amarin abin da ya shafi sahabbai wa ishadatan kuma ya zanto akwai daukakawa bi fadlihim da darajarsu saboda in ka daga darajar sahabi ne sannan naka darajar zai daga in baka daga na sahabi ba ba yanda za a kai naka darajar ta daga dan haka duk mai neman ma matsayi ko a wurin Allah ne ko a duniya to ya daga darajar sahabbai saboda da ɗagawansu ne naka darajar zai ɗagu amma da sauke matsayinsu ba yadda za a yi darajar mutum kuma shi ma ya ɗagu sai ya ce wa hidayatan kuma na yi wannan rubutu ne don ya zanto shirya ne liman labisa sai fi amrihim ga mutumin da al'amarinsa ya cakuɗe mishi saboda wani bai da karatu an kawo mai karya da gaskiya duk an cusa an bashi to wannan littafi kamar zai haska maka ya fito maka da gaskiyar ka ganta a fili bisa adalci a mutadamminatu ta'rif min bihim wanda wannan littafi ya shafi bayanin su wane ne ma wai sahabbai in an ce sahabi wane ne sahabi me ake nufi da shi wa bayanu cikin wannan littafi ne magana akan menene matsayin su ne wa fadlihim da irin darajar su da Allah ya musu wa fadailihim da daukaka da suke da ita wa manaqibihim da darajojin su a wurin Allah wa haqqihim ala al-umma kuma zai bayanin wai mu al'umma wani haƙƙi ne ma sahabbai suke da shi akan mu idan akwai zamuji waƙi da ta ahlus sunna wal jama'a fihim yace kuma zan bayana abin da ahlus sunna wal jama'a suka kudurce dangane da abin da ya shafi sahabbai wa qasdi amma dai ku sani babban manufata ga wannan rubutu al-ishadatu bi fadlihim in yada falali al-ishadatu in yada bi fadli zawil fadli in yada daraja mai daraja in yada falalan mai falala wanda ya cancanci falala a nuna falalan shi watakir kuma ina so na rubutu ya zamto tunatarwa ne liman rafala ga wanda ya asalin wato rafkana wal igazatu sannan kuma ya zamto akwai cusa bakin ciki li'alin haƙidi wal gilli ga wanda ke da hasada da mummunan kulli game da sahabbai kun fahimci maganan ko saboda ana yin haka dole duk wanda bai san su a sa mai bakin cikin rashin son sunan ya ji in Allah ya so shi da shari'a zai tunani ya dawo in Allah bai so shi da shari'a ba dai an bar mai taban da wafi an fusikum afala tubsirun ko afala taqilun gashi nan dai a zuciya kai ta tunani kai ta tunani wanda kake kin nan kai ta tunani ina so ga muku wani abu da akwai abokin mu malam Yaqub yana Zariya. abokin mu ne tare muka taso da shi lokacin da aka kace malam Hamza Umar dan Meshiya na Sokoto kun san lokacin bayan kashe malam Jafar Mahmud Adam ba jimawa shi ma an harbe shi a Sokoto an kashe shi sun je ta'aziyarsa sai wani babban malami a farkota yake ce musu ga wani malami dattijo yana zaune a gefe ya ce wannan dattijon da yana bin shi'a ne amma ya daina ya dawo adal sunna muna so tun da ku yara ne matasa tun daga zariya kuka taso akwai bukatar ku ji wani bangare na tarihin rayuwar shi don ya tsara muku haske akan abin da kuke yi sai shi mutum ya ce ni ko ba na so ina wannan magana bai tun kun matsa mu sai shi wanda ce a'a kai musu bayani zai amfane su sai ce musu asali asali ni da shi a nake bi in ji shi ya ce ina da wanda ke bani zikiri na da komai da komai da nake yi ya ce ina da rufin asiri ina kasuwanci na samun kuɗi zai tafi aikin hajji sai mai ba shi zikirin ya ba shi wasu zikirori ya ce ya yi tsawafi ya yi su in ya gama a na bakwai din? sai ya dawo da baya bayan mukamin ibrahim sai ya tsine ma gumaka guda biyu sai na abubakar da umar haka ya ce mishi ya ce tun da ya fara ɗawatin sai ji gaban shi na faɗi ya ce wallahi yana yi yana shakka yana yi tun sai ya ce ya gama na bakwai ne zai tsinuwa ya ce bai gama na bakwai bai ji gaskiya jikin shi bai ba shi ba ya tsorata ya ce da ya gama ya gaji da ya bi ya ce da na dawo kawai sai bacci ya ɗauke ni da na zauna ina cikin in yace na ƙi yace ina nan zaune ko sai bacci ya ɗauke ni yace wallahi al'azim a mafarki sai na ga wasu mutane biyu sun zo masu kyawawan halitta ɗayansu ya yace da shi ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuma na hannun dama na shine abubakar ɗaya da gaske wanda aka ce ka zo ka tsine musu yace a mafarkin sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi ka tsine musu a mafarkin ya ce wallahi ba zan iya ba shi ne sai ce to juya bayanka ya ce yana juyawa sai ga wanda ya ba su wannan zikirin yana kamawa da wuta ya ce kuma sai ya farka na gaya muku wannan abin ne saboda daga abokina sai wanda abin ya faru da shi a isnadin magana kun fahimci magana ko ya ce musu wannan ya ce wallahi abin da ya gani kenan yace ga shi babu wayar hannu lokacin ba ta yawaita ba kun ina tuto ba an siri ne ko ko tura an sik lokacin ba wayoyin hannu da yawa da ke yanzu ne ma sai hawa WhatsApp ya gaya mishi ba WhatsApp ba Facebook ce yana zuci zuci ya dawo gida shi dai bai tsinuwan ba ce wallahi tallahi ina shigowa an mu na dawo daga aikin haji ana dawo daga jana'izan wannan wanda ya sa ni tsinuwan yaron ya ce to tun daga nan na wannan ba hanyar alkhairi ba ce yake tun daga nan na san wannan ba hanya alkhairi ba ce sai na daina to kaga wannan na daga cikin abin da malai yake ishara a kan anan wani ana ba shi akan rashin sani ne to don haka karantarwa ai haƙuri a karantar da mutane kar ga ƙarya ta ɗaga sama bu ka a karka ka damu kai dai yi gaskiya yi gaskiya faɗi gaskiya yi haƙuri ukun nan kai kanka ka zama mai gaskiya kuma ka gaya ma mutane gaskiya karkai rage kar tsari sannan kuma ka yi haƙuri ita nasara a hankali take ci duk wanda ya zagi sahabi a facebook ka rubuta wane ne wannan sahabin kai post kai bayani a kan shi insha Allah ana tafiya fa amma zabadu fa yadhhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkutu fil ard kadhalika yadribu Allahu al haka Allah ke tafiyar da abin shi kun fane da ruwa a wuri daya kamar haka Allah ya fatanta in aka yi in kun ta dago sai ka dauka bokiti goma ne ba zai kwashe ta ba amma in iska ya hura ba sai dai ka ga ruwa ya tabbata amma kun ya ta so haka ake yi a koyar da mutane a yi hakuri malam ya wallahu min wara isaf Allah shi ne a bayan manufata wa huwa yahdi sabi kuma shi ke shirarwa zuwa ga shafarki madaidaici insha Allah ta'ala yana ga sai mu takaita anan in Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu tashi a tarihi sahaba su ne ne sahabbai har yanzu mai magana akan matsayinsu da abin da annabi ya fada akan su da kuma matsayin cikin al'umma da falalansu da sauransu har zai magana wanda suke surukan kammala Allah sallallahu alaihi a cikinsu su da makamantansu in Allah ya da kamar inda na faɗa mun iya ranar Laraba za mu karkare in ya mana tsayi ranar Alhamis insha Allah ta'ala liman na ɗauka kuna da littafa a masallaci ni dai na san mun yi littafa na wa alaikum salam Allah ya sa na sani na'am eh akwai akwai da kinnan wanda suka kashe duk da ba a gano hakikanin su suka kashe sayyidina Usman bin Affan ba har yau amma akwai waɗanda ake tuhumar su da yawa dan ka san shi an tsallako gida an kashe shi ne ko yana karanta alkur'ani iyalin su ta yunkurin kare shi aka yanke ta da wuka ta fadi tana cikin jini shi ma aka da aka yanki aka yanki iyalin ta fadi cikin jini sai ya ce ya Allah ka sanya mu wanda ya wannan aiki kuturta ka makan ka sa mai kuturta ka makantar da shi ka kona shi a wutan jahannama ka bayanci magana so shi ma aka aka zo aka yanke shi jini shi zuwa qur'ani har ya rasu bayan bayan kashe shi da aka yi akwai mutum da aka gani a madina da irin ciwon kuturta kuma ga makanta tare da shi shi ne wake tambaye shi ce wannan rashin lafiyar naka bai daga cikin al'adar irin ciwukan da aka sani a tare da mu kun gane magana kamar mu nan Najeriya malaria ai ta zama ruwan dare amma an kaje saudi kuma da wuya ka ga malaria kun fahimci magana to zai suke cewa ya sanke da wannan rashin lafiyar da mu ba shi a cikin tarihin tsatsan ma'anan sai ce wannan ba maganar tsatso ba ne addu'an wani salihin bawa ne ya roƙi abu uku a kaina ya roƙi Allah ya makantar da shi ya ce ya makanci ya roƙi Allah ya sa mai kuturta ya kuturce ya roƙi Allah ya sa shi a wutan jahannama ya ce wallahi ya san abin da zai hana shi shiga jahannama sai dai bai mutum da kan shi ya faɗi wannan da kan shi ya faɗa so kaga <laughs> addu'ar sahabi ba abin nan ba ne. sannan daga ciki ga sa'ad bin abi waqas addu'ar sahabi nake so nuna ma sa'ad bin abi waqas annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mai abubuwa da ya ya roƙa ce Allahumma saddid ramyahu Allah idan sa'ad ya harbi ka daidaita harbi shi kar ya mutun target tun daga ranar ya harba bai taba harbi bai samu abin da ya nufi ba to hatta kai ga sabai in wuta ya wuta haka ga yuke cewa ko in wuta ya wuta kawai sai su zubar da kayan aiki a gaban shi sai dai shi ya dinga feshin wuta kawai to kuma duk in yayi sai an faɗi sannan kuma sun Allah sura suna shi ma ya roƙe ma Allah ya sa yana cikin masu karɓar addu'a to in aka ga wahala cewa lakan same shi a ce ka ce wallahi sai Allah ya taimake mu ba Allah ka taimake mu ba tunda kai an riga an baka <laughs> tun da riga an baka ticket kana da pass direct entry gare ka kawai ka ce ne wallahi sai a yi dukkan ma'aidin kiri kan samu kulikal insani ko da alwakalin insani a jula dan adam yana da gaggawa sai ce ya Allah sai ka taimake mu wallahi kuma sai a ci nasara eh, to sai akwai waɗannan da yawa Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah